Waɗansu ya samu alayhun Sulelmu, ko alayhun Aliyu, ko Alayhun Alhamis, ko Alayhun Alhamis, ko Alayhun Alhamis. Abdullahi ba ma'aikun muhimmiyar Al-Shagun ba a cikin layuwar da ta saka kuma yana da tafiya. Abdullahi ba ma'abuta da'a wanda wato ba a nufi Allah da shi ba mutum ya yi biyayya ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka amma bai nufi Allah da shi ba akwai lada ko babu daga cikin kawari akwai masu wannan fahimta ana kiransu sabu da'atin layu radu lahu biya na'am za'ama ha'ula'i annahu يصح وجود طاعة كثيرة مما لا يريد الله تعالى بها wato wa'annan suna rayawa a cewa lalle yana inganta a samu da'a da yawa daga wanda bai yi nufin Allah da ita ba da'a da yawa ya yi salloli ya yi azumi ya gina masallatai ya yi harkokin addini amma duk gaba ɗaya bai nufi Allah da ita ba kama qala abu huzail wa atba'uhu min al-qadariyah kamar yadda abu huzail da mabiyansa daga cikin ƙadariya suka tafi akan wannan fahimta wa qalu inna zalika la yasihu la suka ce lalle wannan yana inganta an gane yasihu ta gane inna fi da'atin wahida huwa an-nazar al-awwal kawai suka ce wannan ya inganta inna zalika la yasihu to shi kuma abu huzail da mabiyansa daga cikin 'yan ƙadariya suka ce wannan bai inganta ba ba zai yiwu a samu ɗa'a ba wanda mutum bai yi don Allah ba kuma ya samu lada a wajensa su 'yan ƙadariya kenan suke tunkuɗe wannan fahimta ɗin na'am na'am inna fi da'atin wahida huwa nazar al-awwal lalle cikin da'a guda ɗaya ana duba nazarin farko ne abin farko ake dubawa idan da farko mutum ya yi don Allah to saboda haka nan gaba duk wani abin da ya biyo baya ba matsala su a wajensu farko ake duba farkon aikin da kai dan bai kai kai dan Allah ne ko kai dan riya ne in kai dan Allah ne a farko to ana karba ko da daga baya wani abu ya jikto wanda ya lalata wannan abu to su a wajen bai lalace ba shi abu mu zai ba na'am fa inna sahibahu idza tadalla bihi kana muti'an lillahi ta'ala fi fi'li da shi ne ma abucinsa idan ya kafa hujja da shi ya kasance mai da'a ga Allah ta'ala kenan a wajen aikin sa وإن لم يقصد به التقرب إلى الله إلى الله لاستهالة تقربه إليه قبل معرفته وتقود بينكم كسان شيء زواج الله ما إن دي أيكن دي أيكا تاكوي إن يرجع يسان الله كودا بينكم كسان شيء زواج الله با to wannan aiki ya yi a wajen masu wannan fahimta lissi halatti a taƙarubu ila ilaihi qabla ma'rifati domin koruwan kusancin shi zuwa ga Allah kafin ya san Allah ai mutum ba zai yiwu a ce wai ya kusanci Allah kafin ya san Allah ba da haka tunda ba zai yiwu a ce ya kusanci Allah kafin ya san Allah ba to kawai duk aikin da ya aikata a matakin farko kawai Allah ya amsa wannan shi ne tunaninsu ba yadda za a yi mutum ya yi sallah ba yadda za a yi mutum ya yi azumi ko ya yi aikin addini ba tare da ya san Allah ba to kawai aikin da ya aikata a farko Allah ya amsa na'am fa idza arafa Allah ta'ala fala yashqu minhu ba'da ma'rifatihi sa'atun minhu lillahi ta'ala wato idan ya riga ya san Allah ta'ala baya inganta a gare shi bayan ya san Allah a samu wani da'a gare shi wato da'a ga Allah illa ba da kasbihi ta karu ilayhi sai bayan ya yi nufin kusanci ga Allah da wannan da'a din هذه الفرقة تقول بطاعة لا يراد الله بها wannan kungiya tana da fahimtar wai da'a wanda ba a yi nufin Allah da ita ba in dai mutum ya aikata aiki sunan shi aikin alkhairi ko da bai nufi Allah da ita ba tunda ya san Allah kawai Allah ya amsa kaji wani irin fahimta ala mazhaba abi huzail al-mu'tazili akan mazhaba na abi huzail al-mu'tazili su matakin farko ake dubawa in dai matakin farko ka san Allah kuma na farko aikin farko kai dan kai wannan aiki saboda Allah to duk abin da ya biyo bayan kawai Allah ya amsa wa muraduhum bi zalika huwa anna al insana qad yakunu muti'an lillah wato manufarsu da wannan lalle mutum yakan zama to mai da'a ga